بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi safiya ta biyar ga watan rabi awwal a wannan shekara rabi Sani, a wannan shekara ta 1431 safiyar ta ce daidai da goma sha nawa 21 ga watan maris wata na uku a wannan shekara ta 2010 da izinin Allah ta'ala za mu ɗora karatunmu a wannan littafi mai albarka mawata na imam malik ibn anas imamu darul hijira imamu da'imma muna cikin kitabun nikah wanda yake a darasin da ya gabata mun karanta babi guda biyu babin da imana bayanin nau'ukan matan da ba a haɗa su su tsaya a matsayin zaman aure mana babi na takwas babu ma la yujma'u bainahu minan nisa baya halatta mutum ya haɗa ya da kanwa lokaci guda a matsayin matan shi amma ya halatta in ya aure ɗaya sai suka rabu da ita ya sake auren ɗayar kun gane maganar yauwa na biyu baya halatta mutum ya haɗa mace da gwaggwanta ma'ana yar ubanta ko kamar ubanta su zauna ta ya hada su a matsayin matan shi hakan nan baya halatta mutum ya hada matar da yake aure da halarta ma'ana yar uwata ko kamar uwata su zauna aure shi a matsayin aure ko a matsayin milku yamin amma malakat aimanukum dinnan duk baya halatta waɗannan to waɗanda su ne nau'ukan da Allah ta'ala ya hana na a haɗa su wurin zama aure wanda ke ka tattara adadin mata da Allah ta'ala yi bayani kada aure su a cikin tsoratun nisa da ya yace wala ka a ba uku minan nisa illa makar salaf kar ku auri matan da iyayenku maza suka aura ɗaya kenan sai kuma ya koro hurumat alaikum ummahatukum biyu kenan har zuwa inda yake cewa wa uhilla lakum ma zalika an halatta muku duk abin da ba wannan ba to ga wannan ya karya kashin bayan al'ada kenan iya waɗanda Allah ta'ala yi bayanin haramun ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayanin haramun ne to su ne haramun ila yawmil qiyama to amma waɗanda ba wannan ba dan al'ada ta hana to wannan <laughs> al'ada wasu ne ta hana al'ada wasu ga ba ta hana ba to haka ba a kafa hujja da al'ada ko da waɗansu abubuwa akan abin da yake halas ne a shari'a a ce an haramtar da shi ko haram ne a shari'a a ce an halatar da shi wannan zunubi ne mai girman gaske qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al qiyamah sannan muke bayani kuma akan abin nan ma la yajuzu min nikahi ar-rajuli umma mar'atihi yadda mutum ba zai auri mahaifiyar matashi ba don Allah ta'ala ce wa umma hatu nisa'ikum wa kuma lati fi hujurikum min nisa'ikum da haltun bihin yanzu za mu tashi babi na goma babu nikahin rajuli umman ra'atin saba asabaha ala wajen ma yukura babu nikahin rajuli babun da zai mana bayanin auren da mutum zai yi yayi nawa na umar atin uwar matar da take kada asabaha ala wajihin ma yukra ya sadu da ita ta hanyar da shari'a ta haramta ya batu wannan aure yake babu nikahin rajuli umma mar'atin babin da zai bayanin mutum ya auri uwar matar da take kada asabaha ala waje ma mayukura ya sai da ita a hanyar da take haramun ce na ɗan mun tsallake shi kaɗan ne wajen ta'alikin darussan da suka gabata ya wannan aure yake mutum ne ya lalata da yarinya allah shi kiyaye ya halatta ya auri uwata hmm? an gane tambayar ko kuma mutum ne ilalata da uwa ya halatta ya auri yata Allah ya sauki wannan eh eh tambaya surar matsalar da ke so mu fahimta wannan shine abinda Imam Malik ibana Anas ya gina babu a kan shi babu ne kashin rajuli ummamra'atin kada asabaha ala wajhi ma kamar ka ce yana cewa babu hukumi nikahin rajuli ummamra'atin kada asaba ala wajhi ma yukra da zai mana bayanin hukuncin mutum ya auri uwar matar da take ya riga ya yi lalata da ita Allah ya sauke me hukuncin wannan shin lalata tana haramta abin da aure yake haramtawa ba ta haramtawa kamar karatun da muke jiya in mutum ya auri ya yana auren ya uwa ta haramta a gare shi za a ya ce umma hatu iku amma idan mutum ya auri uwa in bai sadu da ita ba ya halatta ya auri yata wa kuma lati fi hujurikum min nisa lati da khaltun bihin fa in kunu da khaltun bihin na falatuna alaikum. قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه شبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال مالك رحمه الله عز وجل امام مالك ابن انس امام دار الهجره yana cewa fin rajuli ya zini bil mar'a dangane da mutumin da izini da mace ya lalata da ita Allah shi yayi fa yuqamu alayhi haddu fiha sai aka tsayar mishi da haddi akan wannan barna da yi innahu to lalle shi mutumin fa yankihu ibnataha ya halatta ya auri yarta wani haddi ke na kai mai haddin bulala kenan amma idan haddin rajumu ne a ya riga ya wuce yi mun gano wannan mutum ne ya yi lalata da mace har aka tsaye mashi da haddi kaga abin ya fito fili kenan kowa ya sani ba wani kuskus ba ne ko zargi ko zato an tsaye mashi da haddi malik yake cewa innahu yankihu ibanataha shi mutumin ya samu ya auri yatta ya halatta ya auri yatta yar wannan matar da ilalata da ita har aka yi mai haddi to idan tana da ya halatta ya auri yatta kun yi shiru eh malik ya ce wayan ha ibnuhu insha ɗan shi na cikinsa ya halatta ya auri wannan matar da aka yi mai haddi da ita idan ɗan ya ga dama eh eh matar da uban ya lalata da ita ba har aka yawa uban haddi a kanta sai wata rana ɗan uban ya haihu ya za ɗan ya gani ya halatta ya aura wannan baya cikin walatanki ki na ka a ba uku don baban ba aure i ba yauwa saboda ba aure ba ne zaman dandini a yanzu muka bude babu ina zuwa kaɗan mun gane fuskokin guda biyu ko shi mutumin ya halatta ya auri yarta shi wanda i zina da uwar kenan har aka yi mai bulala ya halatta kuma bayan ya tuba abin nan ya auri yar Allah ya sauwake hakan nan kuma ɗan shi ma ya samu ya auri matar da aka yi mai haddi da ita wa zalika abin da ya safa maka faɗi wannan maganar annahu asabaha haraman shi mutumin ya sai da wannan mata ne ta hanyar haram ita kuma haram ba ta haramtar da halas kun gane maganar haram ba ta haramtar da halas rike wannan ƙa'ida sosai da sosai haka ibn abi zaid ya faɗa a cikin risala <coughs> yace wala ya haramu bizina halal wala ya haramu bizina halal haram ta hanyar zina ba ta haramtar da halas mana haram ba ta halatar da halas wannan zama da suke zama ne na haram auren kuma halas ne to bai zama wannan zama ya haramtar da auren ba ba kun yi wannan a cikin hashiyatul adabi ba to na ka yi shiru ne karkace ne na fara faɗa wa inna mallazi harrama Allah ma usiba bil halal abinda Allah ya haramta shine abinda aka samu ta hanyar halas kun gane wannan ko idan uba ya ɗaura aure da mace ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba suka rabu haramun ne dan shi ya aura dan Allah ya ce wala humana ka nakaha uku minan nisa kun bai ci wannan idan uba aka daura aure da shi ko ya sai da ita ko bai sai da ita ba haramun ne dan shi ya aura dan Allah ya ce wala humana ka nakaha uku minan nisa haka nan idan da ya auri mace ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba suka rabu haramun ne uba ya aura dan Allah ta'ala ya ce wa halailu abana'ikum allazina min aslabikum kun gane wannan wannan batun aure kenan isa mali ya ce wa inna mallazi harrama allahu ma usiba bil halal abinda allah ta'ala ya haramta shine na halas aure ku kaga shine na halas ana ɗaura aure shine abinda allah ta'ala ya haramta to kuma haramun ne ɗa ya auri matar da uban shi ya saka ko da uban ya tare ko bai tare ba hakan nan kuma uba haramun ne a wuri matar da ɗan shi ya aura ko da ɗan sun tare ko ba su tare ba an gano wannan amma cewar matar da uba ilalata da ita haramun ne ɗaya aura ko kuma matar da ɗa'i lalata da ita haramun ne uba ya aura wannan ana neman ka kawo dalili ila an ta kuma asa'a kaga shine wala ta taqulu lima tasifu alsanatukum alkaziba hadha halalun hadha haram kawai wai karka tu kace kai haka bi halata aina sai koro dalili au ala wajhi shubhat bin nikah ko kuma shubhat bin nikah kama da aure ashe ba aure bane kun gano wannan kama da aure ashe ba aure bane shi ya yi tafiya da ya tafiya ya dawo yana dawowa ashe tafiyar da yi kanwa matar shi ta zo tana kwana a gidan tana ta yaya ta kwana Kuma bai ci wannan shi kenan kawai yana dawowa yayar ko ta je bayi ko ta je so kayayyaki a wasu wurare kawai zai samu kanwata a ɗaki tana bacci don ta zo ta yaya ta kwana shi kenan kawai sai yi bugi kun fahimci wannan wannan ba za a kira hizana zina ba eh ba da sani shi ba shi kenan idan bincike ya tabbatar da haka ita kuma idan ba ta sani ba ne ko kuma ta sani ce shuru to kaga in ba ta sani ba ne hukuncin shi da ba in kuma ta sani ce shuru ne hukuncin shi da ba to ana kaga ya zama shubhatu bin nikah kenan yayi kama da aure wannan dan ba za a ce dan zina bane eh yanzu ka yi wa'ana ba za a ce dan zina ba ne domin ɗa ne na hatu bin nika domin wannan ba za a mai haddi ba haddi na bulala ɗari ko kuma kun bayyanci wannan da kyau ko wannan bai hana cewar idan alkali ya ga abin nan ya mai ta'aziri me yasa bai bugu waya ba me yasa bai kaza ba me yasa bai kaza ba wannan da babu wani hujja da babu wani hukunci da za ka iya yankewa kace hukuncin shine abu kaza ya ta'allaka idan kis din yake gama alkali ya ga me ya dace da shi zai sanya mai riga sarki ne ta kwana uku ko ta kwana hudu ko ta sati daya ko dai makamantan haka misali idan ya ga akwai sakaci sosai da sosai to almuhim wannan shi ma yana zama ma'ana yanzu matar da uba ya sayar da ita ta irin wannan shubhatu bin nikah din haramun ne dan shi aura kun gane maganar an yi shiru matar da uba ya aura ko ya tare da ko bai tare da ita ba haramun ne dan shi ya aura kun gani haka nan matar da ɗaya ya aura ko ya tare da ko bai tare da ita ba haramun ne uba ya aura ɗaya kenan yanzu wannan matar ita ba aure aka ɗaura ba an tare da ita ne ta abin da ya kama da aure kamar misalin da aka bayar ko fahimci wannan da kyau ko akwai wasu ba za a gan su hasana da usaina ne ba biyu da za a iya gane su ba wai da daddare ba ko da rana ne an gane wannan da kyau ko akwai waɗanda suke maza ne hassan da usaini ne ɗaya ɗalibi ne ɗaya ustaz ne ɗaya kuma ɗan duniya ne haka ɗayan zai je iyo ɓarna abin nan a zo gida jami'an tsaro su wuce da abin nan da ustazin nan ya je ita musu rantsuwa ba shi ba ne da suke sa'a suka kama wanda yake shine tintirin da suka mai shaida eh na biyan kenan da suka mai shaida a fuska yanzu gaga an fayyace kenan amma da rana ba wai da daddare ba za ga za ga sai dai ka wala ma Allah al'amari kawai a gani ana samu su tahowa kuma ana samu cikin mata to wannan sai ya zama shubhatu bin nikah wannan fa ba an ba miji dama ba ne cewar kawai ba zai tsaye bincike ko ya sama matar shi alama ba don ya gane tsakaninta da ya uwarta ba an gane ko to ɗaya daga cikin hanyoyi kenan to idan ya zama da ta wannan ne shi ma yana haramtarwa mun gane wannan shi ne abin da na faɗaɗa su idan mutum ya zama ta wannan hanyar to haramun ne dan shi aura tunda ba zina ba ce abin ya fi kama da aure ne akan kama da zina malik rahimahullah ya ce ƙala allah tabaraka wa ta'ala wala tankihu ma ba ukun minan nisa wala tankihu kada ku auri ma ba ukun minan nisa abinda ma iyayenku suka aura na mata domin wani yana cikin masail jahiliya allati khala fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma jahiliya in mutum yana da mata ya mutu yana da mata ashirin ya mutu babban dan ko ɗaya daga cikin yayan kenan sai su gaji sauran matan ya ga kai ban da uwarsu wasu ma Allah da ya sauwaƙi wannan kazantar lokacin da muke tafsiri mun kawo wasu da yawa da suka auri irin waɗannan a cikin al'adar jahiliya a wannan ayat to yadda yake mawaɗa ake haga ba za a yi tsananta kenan a ciki sosai da sosai ba Allah ta'ala ce wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa bai ce wala tankihu ma zana ba aba'ukum minan nisa ba ku aure abin da ku Allah ya kiyaye suke zina da su kun gane maganar ko isa malik ya ce gashi gashi gashi gashi قال مالك رحمه الله عز وجل فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكاها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكان وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها Allah ta'ala ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala kada ku himmatu ku yunkurin kulla aure har sai idda ta cika kun gano wannan shi yasa kake ganin alƙali ke bada da warantin a tattaro hadda limamin da ya daura aure. wallahi tallahi ya ji a kawo su duka da alƙalin da waliyin da wakilinsa da waliyinta da in aka ji cewar kai ma kana cikin shaidu a tattaro da kai eh Allah ba alƙali sai za duk a ɗoro ku a cikin motar da ba sai kun biya ba a kai mishi ku eh da eh kaji shaida nan ga za ka sanya da ake zuwa shaida eh shi ma ai wa yi zai san yadda ake daura aure nan an wannan wajibi ne na alkali sosai da sosai a daura aure cikin idda in aka saki kowa yana daura aure cikin idda ba balalata za a yi ba Allah ce wala ta'azimu uqdati kar ku himmatu ku kulla aure maliki ce falau anna rajulan naka hamra'atu fi iddati yani kan halalan inda mutum zai auri mace a cikin iddata aure na halas shi karan kanshi ayan kirahi da sunan kulla aure haka ne ko baka bane kun yi shiru yawwa to tunda an kira da sunan kulla aure sai ya aure ta fa asabaha sai tsade ta a cikin wannan iddar harumat ala an an yatazawwajaha haramun ne dan shi ya auri wannan matar duk da yake za a bata auren kun gane maganar za a bata auren to amma tunda ya zo da sunan kulla aure ne to haramun ne ɗan shi ya aure ta ba ya zo da sunan zina bane Allah ya kiyaye wa zalika anna abahu nakaha ala wajhil halal domin baban shi ya aure ta ne ta fuskar da take halas shine fuska na kulla aure ba wai fuska na kulla aure cikin idda ba kulla aure cikin idda haramun ne amma da yake an yi shi ne da sunan kulla aure shi karan kanshi wani halas ne la yuqamu alaihi fi alhad kaji ba za a mai haddi ba mutumin da ya walla aure cikin idda ai ba za a tsaye mai da haddi ba a ce za a mai rajamu ko za a mai bulala ɗari kun gaya maganar da mai kotu za ta tuhumce shi ɗan umar ko ne baristoci da mai za a tuhumce shi sai ga an kira mai laifuka ɗari ba ɗaya eh bai sani ba mata wani ce kenan ya sani mana shi miji ya sani mana ya ce bai san bata ai ba mu zai taiwa rantsuwa bai sani ba alkali zai wa rantsuwa ya ce bai sani ba amma kan kwallo aure cikin idda ya sani mutum da ba budurwa ba ce ya san dai kuma ta ya rasu ko an sake ta haka ne ko ba ka ba ne to ko dole ne san cewar abin nan aga kulla aure cikin idda haramun ne madan khatam yana gani idan aka kulla aure cikin idda ya sa da ita cikin idda za a raba tsakanin su har abada za a raba tsakanin su har abada ce fa ba harumat ala bani an yi tazzawaja wa zalika anna na ba wani kaha ala waje halal la yuqamu kama alifin had ba za a yi wa uban haddi ba wa yi bihi al waladu alladhi yuladu fihi bi abihi kuma dan da ya haifa a wannan aure za a riskar da ɗan gababan shi duk da auren ɓataccen aure ne aure cikin idda ɓataccen aure ne amma za a ce sai suka haihu za a ce wani ɗan wani ma za a ce wani ɗan wance ba kun gane za a riskar da ɗan gababan shi ma'ana ga wannan bawan allah ɗin kenan wanga ma harumat alabnihi alabnihi an ya tazawwajha to kamar fa da muka karanta cewar haramun ne dan shi ya auri wannan matar hina tazawwajha abuha hina tazawwaja abuhu fi iddatiha a lokacin da baban shi ya auri wannan matar tana cikin idda wa asabaha kuma ya tari da ita to fa kazalika ya harumu alal abi to haramun ne kuma ga uban ibnatuha ya auri yar wannan matar matar kenan da ya aura cikin idda ko matar da ya aura cikin idda ya tare da cikin idda haramun ne ya auri yatta dai da cewar auren haramtacce ne amma ba zina ba ne domin gaga inda zina ne halas ne ya auri yatta kun gane maganar in zina ne mutum ida uwar halas ne ya auri yatta inda yar'i halas ne ya auri uwar babu wani abin da yake haram a ciki to amma yanzu aure ne sai dai auren bataccen aure ne baka zalika ya haramu alal abi ibnatuha idza huwa asaba ummaha idan ya sada uwar khalas. in bai sa da ita ba shikenan auren ya lalace idan ta kammala idda sai bugo fasta ya fito takara eh za ba a yi primary election fa eh ba wai zai ce ta zarce saku bane a haka ina sai buga ba zai fito cikin yan takara قال رحمه الله عز babu باب ma la لا يجوز من النكاح babu da zai tattara mana batutuwa masu yawa da ba su halatta ba wurin aure babu jami'u ma la yajuzu min nikah babin da zai mana bayanin waɗansu nau'uka na aure da ba su halatta ba sai ya hatara kenan qala rahimahullah azza wa jal haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa naha an shighar wa shigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an zawijahu ala an zawijahu al-akharu ibnata laysa bainahuma sadaq eh ala ne ce kai kenan eh قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني وانا حديث دغ مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر كنكو an abdullahi bin umara radiyallahu an daga abdullahi dan umar allah iya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه وعلى wa وسلم qal anna أن sallallahu alaihi wa الله wa وعلى wa وسلم lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha an shigar ya hana auren shigar ba sai kuke kiran da Hausa ba annabi sallam ya hana auren shigar al'asul fi nahyi kuma a tahrim menene auren shigar wa shigaru abin da ake nufi da shi an yi zawujin rajulu ibnatahu mutum ya aurar da shi ala an yi zawujin al'akhar ibnatahu akan ɗayan shi ma ya auren mashi da shi laisa bainahuma sadaq babu sadaki auren shigar Shi ne kai ka aurar da yakka ga wani shi ma wani ya aurar da ya shi gare ka an yi musanyi kenan sai ya zama auren musanyi ba sadaki auren jahiliya kenan haka suka dingin shi a jahiliya malam malam masail jahiliya din nan ku Allah ta'ala ya sauke wallahi malam wannan shine nikahu shigar mutum ya aurar da yashi ga wani shi ma wani ya aurar mashi da yashi babu sadaki tsakaninsu to inda sadaki fa magana masu liman idan akwai sharaɗi fa zan auren maka da yata da sharaɗin ka auren min da yarka ko da sadakin ya sha bambam eh kun gane maganar ya ce zai auren maka da eshi da sharaɗin ka auren mashi da eshi a wannan ko kasuwanci ne zan sai maka da fegi na wannan da sharaɗin za ka sai min da fegin ka wancan a kai na wai sashi wannan shine nikahu shigar an gane wannan to idan da sadaki kuma sadakin ya zama iri ɗaya fa a ga inda akwai wancan sharaɗin fa a ga alhamdulillah ban yi zaton ko ana yi a nan ƙasar haka yanzu irin waɗannan hmm? ko dai irin karatun na ne a karanta a littafi dama alhamdulillah allah bai kawo fitintinin ba ma nan malamar malam mamar ku kuka gaje ko ga yau <laughs> ايه <laughs> sai dai mala ahmad imamu azan imamu ko su suke daura aure وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد نكاحها وحدثني عن مالك yake cewa ubaidullahi kenan yahya ibn yahya laifi ya karanta da ni wani hadisi daga malik an abdurrahman bin qasim daga baban shi abdurrahman dan qasim alqasim dan muhammad muhammad dan abubakar siddiq shi wannan abdurrahman din yana daga cikin manya-manya a zamaninsa kuma fahimci wannan ko ma'ana suna cewa kana afdala ahli zamanihi ya fi yana cikin waɗanda ya fi mutanen zamaninsu akwai karatu akwai taƙawa ya rasu a shekara ta 126 aga yana cikin tabi'ai kenan ku. an abihi daga babansa wai baban shi kenan alƙasim bin muhammad an abdurrahman daga abdurrahman ba wancan na farkon ba fa abdurrahman malamin alƙasim abdurrahman danwa oh, oh. ai alƙasim ne dan muhammad an abdurrahman wa mujammi'in ibn yazid bin jari al-ansari shi wani hadisin alkasim ya rawaice shi wurin abdurrahman ɗaya kuma ya rawaice shi wurin yazi abin nan mujamma wurin mujammi sunan shi kenan mujammi da shi abdurrahman da ɗan uwan shi gaba ɗayansu ‘ya'ya ne na yazid bin jariyata al'ansari sai zamana an abdurrahman bin yazid bin jariyata al'ansari ko wa mujammi bin yazid bin jariyata al'ansari eh ka ce me eh ban ji ba ban ji ba wa hawala sanar bai da zai dan jariyata shi jariyata din mace ne ko namiji Oh <laughs> to amma ya ce al'ansari bai ce al'ansariyatu ba an khansa ana samun waɗannan sosai dole ne ka fahimci al'asma'u wal kuna al'asma'u wal kuna babi ne a cikin mustalawar hadith ka san suna da alkunya za ka ji sunan wani asma'u akwai sunan wani asma'u bin safwan wata kuma asma'u bintu safwan sunan namiji ne asma'u sunan baban shi safwan sunan wata kuma mace asma'u sunan babanta safwan to yanzu in gana bincike kan ilmin hadisi in ga an asma bin safwan a ga shi ban da asma bintu safwan a gani ko ilmin musalar hadisi yana da muhimmanci sosai da sosai an khansa binti khidam al'ansariya da khansa iyar khidam ita ma mutuniyar madina ce yake cewa anna abaha lalle babanta baban wa nan, khansa zawwajaha ya aurar da ita wahiya sayyib tana bazawara domin mai gidanta unais bunu qatada ya rasu a yakin uhudu kun ci maganar ko? eh yawwa sahabi ne kenan mai gidanta unais wasu kan kira shi anasan unais ta musaghar ne karkace anis ya rasu a ranar yakin uhudu kaga yanzu ta zama eh unais din kenan ba ta zama zuwa rakina sai mahaifinta ya aurar da ita bayan ta kammala idda fakari zalik sai ta kyamaci wannan auren ba ta so sai ta yaya kenan yanzu fa ta rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta je wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farad da nikahiha sai ma'aikin Allah ya rushe auren nata yana da aiman karanta a baya cewar asibu a haƙu bai ha ba zawara ita ta fi cancanta kowa da kanta ita za ta ce ga wanda ke so naku ku ba ta shawara kawai shi ne shi kenan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rushe wannan auren da ya rushe auren sai ta auri abu lubaba ga ta auri wanda take so kenan aure yana zama wanda yake ana mai fata ana khairi idan mace ta auri wanda take so amma iya san da ku kuke mashi in ba ta son shi za ku je ku abin nan ne ku je ku lalata al'amura ne sawa'un bazawara ce sawa'un budurwa ce duk wata wata aka mata auren tilas me sakamakon da ke faruwa ba eh wani man yi ta'allaka ga saki ai da sauki wasu ba uwa duniya suke shiga ba su kama gantali su kama bambadanci kawai su dai dole sai sun aure da ita gawa ne ko dai sun ci kuɗi ko makamantan haka mun gane wannan da ke ko amma ka ɗauki wani abu duk abin da mutum ya ce yana so in dai zuciya tana so za ga zai iya daure mata zai iya daure ma wahalar amma wannan ba shi ke nuna cewar idan ta kawo tambaɗaɗɗe ɗan ta yi marisa ta sha kafso a cewa an sallama mata ba a'a ba haka ba ne ba wanne shi ne abin da ke in bugu mata ba farko farkon karatun nan man karanta hadisin la ya khutubu ahadukum ala khutbati akhi amma muka bayanin cewar malamai sun yi bayanin ko da wanda za ta aura din wanda suke rukuni din dan tayi marisa ta sha kafso ne amma wannan baya hana cewar kai da yake daidai gwargwado kana ganin ka fahimci addini ba hana cewar ka aure ta ba dole ka sa kai da a tsamar da ita daga halaka an gane wannan ko saboda ka yanwa dole a kiyaye waɗannan al'amurra ɗin al'amuran da yawa da suke faruwa abu ne da zuciya ba ta daɗi ba za ta daɗi ta ji ba ba ta jin daɗin jinsu ka baka manta ko kwas ne a jami'a aka baka wanda kake so iya wahala shi zaka iya daurewa to amma iya wanda baka so ko da kallo ne kawai a ce kwas ɗin da faculty ɗin da aka baka an baka faculty ɗin kallo ne tsayawa zake za a koya maka yadda ake kallo ne kai ka san dai aikin ka shine kawai ka ci abinci ka sha ruwa ka fahimci wannan ko to amma baka san sai ga kullun yana baka wahala da ka da yake ci kai kana ganin wani abu yana girma maka Allah amma iya wahala shi in dai kana so za ka kai kasan dabarar dewa ba ga mata nan mai gida ya dawo ya nakaɗa musu duka ba su shuru ya sa dole ya zane su su shuru ko ba haka ba saboda tun farko suna so amma wani biskit ya saba sowa in bai kawo yau ba sai kaza an ce gidan ba abinci biskit fa inda kika san <laughs> eh sai a ce gidan ba abinci ok yan wa dole a sa ido sosai da sosai za a lallahi zuciya ne abin da kake so ba za ka sami shi ɗari bisa ɗari ba ko za ka samu yau kai ma abin da ake so a wurin kano aka samu abubuwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka yi nawa kake cikin ɗari wani wadda ƙira ke hamsin wani sittin wasu ma ba ma wani bako malamai abubuwan da Allah ta'ala ya ce mana mu yi nawa ake yi Allah fa ce walau ya akhidhillahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhariha min dabba inda Allah yana dankan mutane na danyen zunubin da suke yi to da tuni yanzu babu wani wanda ke yawo a bayan ƙasa a ya da tuni kowa an danke shi kawai da tuni an kammala da duniyar an yi wasu an sake yin wasu an sake yin wasu an gano wannan da kyau ko saboda kai kanka abin da ake nema a wurinka ba ɗari bisa ɗari ake samu ba da ƙyar neman ana samun saba'in bisa ɗari kai wanda ya samu saba'in bisa ɗari ka ai ya kai labari da wannan kyawawan ayyukan ya sai rinjaye nan saba'in bisa ɗari wannan ya abin nan to wai amma mutum ya kekashe ƙasa ya ce shi dole sai an mishi yadda yake so kuma ɗari bisa ɗari shi ya manta iyayen shi bai musu ɗari bisa ɗari ba haka ne ko ba haka ba ne to shi kuma yanzu dole yana so 'ya'yan shi su yi mishi ɗari bisa ɗari haka ake yi ba haka ake yi ba Allah ta'ala ya sauwaka Allah shi ke yi waɗannan batutuwa ne wanda yake suna tsundumar da al'umma cikin wani hali cikin wani yanayi wanda yake mafi munin yanayi Allah shi ke yi a sallam ya yi wannan domin ya zama karantarwa yi za ka ke ganin in rikicin ya rikici ake mai da shi kotu ta ɗaura auren ko sarki ya ɗaura auren da sauransu domin duk gudun irin waɗannan al'amuran ne wata ta je ta shiga yawon dindi ta je ta kama ɗaki ta je ta yi meye ta je ta shiga ƙungiyoyi da iri daban-daban ba wai akan ta saba ma Allah ba ba wai akan ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a wai ta ce ga wanda take so ku kuma ba shi kuke so ba ai da kai da mahaifinta a da kun yi zaman lafiya saboda haka a dole yanzu sai kun kulla wannan aure saboda waccan alaka ta ashe kuma yanzu ne aka buga ma waccan alaka kusa yanci tara الله ya وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح سر ولا أجيز ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وحدثني عن مالك an abu zubair al-makki wannan shine malamin malik abu zubair al-makki muhammad bin muslim al-makki ba az-zuhri ba don muna da muhammad bin muslim az-zuhri muna da muhammad bin muslim al-makki shine abu zubair wannan kenan shi wancan ibn shihab ne muhammad ibn muslim az-zuhri shi wannan abu zubair muhammad ibn muslim al-makki kun bai wannan ko suna cewa malaman malik fa sun tasan ma 900 eh akwai alama amma ku sun tasan ma 900 kasan ba gini <coughs> idan kake ganin karatun yana da ƙarfi sosai da sosai domin ya tara ilimi na mutane daban-daban amma a lokacin da yake malamin ka ɗaya ne tallin tal ila an ta kuma sa'a to tunaninka na malami ɗaya ne kaɗai da zaran an samu wani tunani saɓani na wannan sai ga ka ruɗe sai ga ka hayyare gaba ɗaya Allah ya sauke yake cewa anna Umar bin Khattab radiyallahu an lalle Umar dan Khattab Allah ya da shi utiya bin kahin an kawo mashi kis ɗin wani aure da aka kulla lam yashhad alaihi illa rajul wa mar'a babu waɗanda suka yi shaida a wannan auren sai namiji ɗaya da mace ɗaya malamar hmm. mutane da ka su dinnan wallahi maganin su umar bin khattab aka kawo miki kes ɗin auren ina shaidu ga ta gashi hmm. mace ɗaya da namiji ɗaya su ne shaidu eh a fa wani abu aka wani abu aka ɓoyi amma ba haka ba ai imam turmuzi ya rawaito hadisi alinu hadin nika ku shelanta wannan auren ku shelanta shi ana daura auren wani ana daura auren wani ana daura auren wani a shelanta auren sosai da sosai a bayyana shi kowa ya sani to amma wannan sai ake gum kun gane maganar faƙala sai umar ɗan khattab ya ce ha haza nikahu sir wannan auren sirri ne auren ɓoye ne wannan wala ujizuhu ba zan halartar da shi ba walau kuntu taqaddamtu alaihi inda a ce tintintini aka kawo fihi barakallahu fikum inda tintintini aka kawo mun wannan auren ma'ana zamanin umar zamanin abubakar misali ya ce larajamtu da na yi rajamu mana shi bai ɗauke shi ma aure ba ne kenan kuma ba wai shi ba ne kahin ba domin aure ba a mai rajamu aure cikin idda ba a mai rajamu aure da aka yi shi shi ba ne kah saduwa ta shi ba ne kah ba a mai rajamu amma wani ci zai rajamu ya yi tsanani mutane barna za su yi haka kawai gari cike da mutane ko rasa shaidu daga mace ɗaya sai namiji ɗaya akwai wata da sisa akwai wata kullalliya akwai wani abin da yake shiryayye a ƙasa da ba a so a sani haka ne ko ba ka bane eh. eh kes ɗin ne aka kawo mai daga baya ne yanzu ka ne kai karar magana muna zargin ka zafa muna zargin kaza eh ya za a ma'aurata su kawo kara utiya an zo da auren kafin ya ci maganar ko in za ka irin dattijan tijan unguwan nan ne sai ga suka ga in sun bari irin wannan ta ci gaba to barna za ta hauro za ta faru a bayan kasa sai aka je aka shigar da karar su zo su yi bayanin wadda mun ga wani da wanci sannan mu dai babu aure tsakaninsu su dai su yi bayani kwarai kuwa aga idan suka ga maga eh eh wai fa illa mai kona rajule ne ba rajula ne fa rajulun wai fa illa mai kona rajulun fa rajulun wa mar'ata ne kenan liman na minna shahada'i ai babu hannun mata a cikin aure haka magabata suka ce babu hannun mata a cikin aure ba buƙatar sai an sa mata a matsayin shaida eh an tsama hannunsu a tsayawa matsayin shaida shaida aure fa nake nufi kun gane maganar ko domin ga sa su abubuwa da za su iya za su iya abin nan sai ga su matan su za su koya wa mazan dabarar da za su yi wurin auren ya tafi daidai haka ne kun yi shiru saboda haka kuskus da ka ganshi in dai abin da yake daidai ne ba a kuskus a bayyana shi mana aure ne za yan uwa Allah ta'ala ya kai mu rana kaza ga watan kaza rana kaza za a daura auren wancan da wani za a daura auren wani a faɗi shi mana me ya aibu a ciki to to amma sai abin mutane su dinga yin kuskus wai daga mace ɗaya sai namiji ɗaya su wasu daura auren eh eh kamar ya magana iyaye a'a to ai kai ma yanzu waɗannan tambayoyi ne kake kai ka san da a ce gaske ne da ya kamata kowa ya sani a ce akwai wakilai na musamman daga ɓangaren shi akwai dubin dubatan wakilai daga ɓangaranta sannan ga wali sannan ga in aka saki wannan maganar ko tun za ga ɗalibai a jami'a sun yi fuska kawai sun ɗaura ma kansu aure a ce ina waliyin a ce a da mrs ko ina sai ga abin ya ya yi tsanani sosai da sosai saboda haka so ake komai a yi shi a bayyane an gano wannan da kyau kai ba ka gani idan za ka sai fegi ka fi so ka zo da rana ka tsaya a fegin da jama'ar ka kowa ya ganka ko ba kake so ba don idan da wata magana wani ya zo ya gaya maka to amma mutum ne ya ce yana da fegi amma ba shi da lokacin da zai kai ka sai da daddare ya za a <laughs> eh. to can da kuka ce ba zai yi ba nan kuma da yake umar dan khattab ya ce wallahi da yayi bulala abin nan da yayi rajin mu hmm? eh eh inda a ce ma'ana yana girma na abubakar inda a ce a zamanin na abubakar ne aka kawo mishi ka fahimci wannan inda a zamanin abubakar aka kawo mishi maganar yana alkali a zamanin na abubakar to da yayi rajin mu a su ne da manyan gwamnati din ko su ne alkalai ko su suke approval ɗin daukan alkalai ɗin saboda shi alkalanci ya samu gindin zama a fayyace ya fito fili zamanin umar ɗan khattab kun gane wannan ko shi ya sa a malikiya harkan abin da ya shafi alkalanci a dukkan mazahib ɗin nan guda hudu da ake da su malikiya da hanabila da shafi'iya da hanafiya samun malikiya sai a hankali tana da ƙarfi sosai da sosai a akan abin da ya shafi alƙalanci ƙarfi na yankan shakku za mu shiga kitabar alƙalanci ku gani saboda abin da ya shafi ruwayat na umar bin khattab ta yi ta masuki sosai da sosai da ruwayoyi hukunce-hukuncen da umar dan khattab ya yi shi kuma alƙalanci ya samu fitowa ne ya samu a raba da kafa kotuna da kaza da kaza wasu abubuwa da wanda yake a tarihi ba a san sa ba sai zamanin umar dan khattab kun bai wannan da kyau ko wannan sunna ne na umar ko bida'i sunna ce rasulullah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin nan ga da samu dan taratsi cewa yayi bida'i umar dan yi ya sani ko ma dai me yace rasulullah ya sami stamp kuma ya kira da sunan sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin so da ko da umar dan khattabi yi sallar ya hada mutane suke sallar tarawihi yace ni'matul bid'atu hadhihi wannan shine ya faɗa la'alla ya faɗi ta ne dai da abin nan amma annabi ya kira wannan sunna duk abin da waɗannan sahabbai hudu suka yi um abubakar umar uthman ali sunahi sunna alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin wa alaikum salam نعم a to malam wanda yake shugabanci wanda yake ai raba da shugabanci da ka ganshi ai wanda yake shugabanci ai wasu abubuwa da yawa za ga idan komai da komai ya zo hannun sai kuma ga ya daidaitu sosai da sosai kun gano wannan da ke ko ai in ka kallaci zamanin Umar dan Khattab a shugabanci shi abubuwa da yawa zafin shi ya ragu sosai da sosai ai duk taratsi da kake yi da an baka wuka da nama ina nufin fa taratsi kai ba na umar na khattab ba a kai ina ina ai da an baka wuka da nama shi kenan sai ka roki Allah ta'ala ya maka jagora sai ga gaba da abubuwa sun riga sun rikice maka musamman irin waɗannan da babu ƙala Allah wa qala rasul a ciki Allah ya sauke ana sula ya ce la nikah illa bi waliyin wa shahidai adilin sai an samu shaidu guda biyu adilin kuma adilai shaidu guda biyu adilai sannan in sun shaida auren ya ɗauro kun gane ba a ɗaura aure kasan dai sharaɗi ne shaidu kar manta sadaki sharaɗi ne ka gane wannan shaidu ma sharaɗi ne siga sharaɗi ne kowane cin gashin kan shi ike yi shaidu akalla a samu biyu maza adilai kun gane magana lokacin da aka kai sadaki an tafi da mutane ko ba tafi da mutane ba mutum biyu haka ko uku eh kun yi shiru

da mata da siga da sadaki da kuma da shaidu in ba muji da wa za a ɗaura aure in ba mata da wa za a ɗaura aure yawwa yawwa na'am idan da aka je kai sadaki an tafi da mutane ko ba tafi da mutane ba eh to me aka je an je ɗaura aure ne ko an je kai sadaki kun yi shiru da yawa za ka ji ana magana fa wai ai an kai sadaki sai su ji cewar kamar komai ya halatta tsakaninsu tsakanin miji tsakanin yarinyar da yaron an gane maganar ganin ci a iyaye sun yadda an yi baiko an kai sadaki kuma lokacin da aka kai sadakin ma an kai da mutane duk wani tambayar da ake yi ya nuna cewar auren ba aure bane domin da aure ne ba za a yi tambaya ba ko ba ka ba wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihin nasu ka taba jin mutum an daura mai aure ya zo yana tambaya malam mai hukuncin daura aure a waɗannan mutane da suka kai sadaki shaidu ne akan kai sadaki inda wata rana za a yi bore a ce ba a kai sadaki ba kana da shaidu da suka kai sadaki ko ba ka ba yanzu kuma ana neman shaidu na daura aure قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية رضي الله عنها كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفق بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكح في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا قال مالك رحمه الله عز وجل وقال سعيد بن مسيب ولا مهرها بما استحل منها ودسني عن مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري كينان عن سعيد بن مسيب دق سعيد بن مسيب وعن سليمان بن يسار كما دق سليمان بن يسار أن طليحة الأصدية للي طليحة الأصدية بنت عبيد الله الأصدية يعني سنة وانا متى مي سنتها tulaiha tulaihatu sunan namiji fa talhatu sunan mace fa tulaihatu yawo ta sahir kenan sai dai ibn abdulbar yake cewa wannan kuskure ne ake sunanta tulaihatu abinda malamai suka sani sunanta tamima sunanta tamima yar uwa ce ta talhat bin ubaidillah wanda yake ɗaya daga cikin asharatul mubashirin na biljanna Sa'idu wa sa'adu wa bana afin wa talhatun wa amir fihir wa zubair maddahu talha kenan amma sunanta tamima kun fahimci wannan da ke ko nan kuma a taimi ba al'asidiyya ba mana at-taimiyya ce kenan kana ta turshidin al ne ta kasance tana auren Rushed al-thaqafi fa tallaqaha sai ya sake ta fa kana fi iddatiha sai ta kasance tana cikin idda fa daraba umar yawwa fa tallaqaha sai sake ta fa nakaha fi iddatiha sai ta aure tana cikin idda sai ta kulla aure tana da idda bata kammala waccan idda saki ba eh فضرب عمر بن sai umar عمر بن الخطاب zani ta ita kadai wadaraba zawjaha ya zana mijin dama da zuba mun yi magana ba alkali zai iya tura da wannan motar ya ce duk a kwaso su eh ya zane ta ya zana mijin bil mai darabatin da abin zana da bulala ya sai zane su ɗaya kenan na biyu wa farraka bai na nahuma ya kuma raba tsakaninsu ai ba a aure cikin idda Allah ta'ala ce wa la ta'azimu uku da ta nika ya ta balagal kitabu ajala binnan sun makala umar bin khattab sai man khattab ya ce ayyuma mar'atin naka fi iddatiha dukkan macen da ta yi kulla aure tana cikin iddata. fa in kana zawji halladhi ta tazawwajaha lam da kulbiya idan mijin da ya aure ta bai tare ba da ita ba bai bainahuma sai a raba tsakanin su thumma atadar baqiyatu ya min zawjiha al-awwal sannan sai ta kammala ragowa iddata na wancan mijin da ya suke ta koyar su. sun makana kana akharu khatiba min al-khutab sannan mijin nata na biyu da aka raba tsakaninsu bayan sun yi aure cikin idda sai ya zama mai hudu ba ne daga cikin masu huɗubobi ma'ana shi ma dan takara ne kamar yadda muka ambata dazu shi ma sai bugo fasta shi kenan wayan gana da khala biha a ya sadi da ita furriqa bainahuma <coughs> abu na farko za a raba tsakanin su thumma ta dar baqiyatu iddatiha min al-awwal sannan sai ta kammala rago iddata na mijinta na farko sun mata dar min al-akhar sannan kuma sai ta yi sabuwar idda na mijinta na biyu eh mana bai ta ce gaggawa ba ma'ajil mahzuri qabala anihi kada ba bil khusrani ma hirmanihi duk wanda yi gaggawa ya zunguro abu kafin lokacin shi yi to an hana mashi in ba kuma ba lokacin da muke gado mun yi magana mutumin da ya kashe wani ba zai ci gado ba saboda ya kashe ne dan ya ma zai ci gado ko to an fasa bashi sun malaji ta mi'ani abadan sannan kuma babu aure tsakaninsu har abada shi kuma yanzu ba zai fito cikin 'yan takara ba an soke shi kwata-kwata sai dai je aure wata har yau waɗanda dole a fito da su a karanta da mutane su a zane na zana a hana su aure sai ga komai ya yi daidai in bu kuma ta mun karanta a cikin usulul iman a ajaba rabbuna min qaumin yuqaduna ila aljannati bisalasil mutane ne fa ake jan su zuwa ake can su zuwa aljanna ko ilal jannati bis salasil da mari ake jan su mutane ba za ka tsaya haka kawai do Allah do Allah ku yi kaza haka bai dace ba akwai bukata sai an sa bulala akwai bukata sai an tura wani prison tukunna Allah shi kiyaye wa qala رحمه rahimahullah wa qala sa'id مسيب musayyab wala maruwa bi استحل minha tana da sadakin ta cicip eh duk da an daura aure cikin idda an tare cikin idda tana da sadakin ta cicci ta cinye قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر عندنا في الحرة في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرة إنها لا تنكو إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر عندنا al'amarin da yake a wurinmu a nan garin madina malamanmu suke a kai filmar atal hurra dangane da matar da take yace ce ba baiwa ba yi ta wafa an hazau da mijinta ya mutu ya batta mai iddata fata ta du arba'ata ashirin wa ashara za ta yi idda wata hudu da kwana goma ha la tankihu to bayan ta kammala iddan na wata hudu da kwana goma ba za ta yi aure ba inir tabat min haudatiha idan ta yi shakkun al'adata idan ta yi shakkun al'adata kun gane maganar eh eh an ya ba ta da ciki kun gane maganar ta yi shakku anya ba juna biyu kuwa to yanzu ba za ta yi aure ba hatta ta stabri a ya min tilkar riba har sai ta ji ta kubutar da kanta daga wannan kokonta take ciki saboda idan akwai juna biyu to za ta tashi daga wata hudu da kwana goma ta koma sai ta haihu wa ulatul ahmali ajalhun an yadda ana hamlahun mata masu juna biyu kammala iddasu iddar saki ce ko iddar mutuwa ta kaba kenan kammala shine su haifi abin da ke cikin su shine wa ulatul ahmali ajalhunna an yad'ana hamlahun ko da bari ta yi shikenan idza khafat alhaml idan ta ji tsoron tana da juna biyu sai ta zauna sai ta haifi. shi kuma zama sai an haihu wannan ya dangana ga adadin ciki ciki yana wata goma yana shekara ɗaya yana shekara biyu Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk